Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa voahausa.com. A jamhuriyar niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro ta tamar abadi ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Saboda annobar corona virus da ta kai ga rufe ma'aikatunmu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa za ta ƙara matsakaimi ga faɗakar da jama'a kan illolin cin hanci da rashawa. a najeriya kuma al'ummomin karkara a jihar adamawa da ke arewa maso gabacin kasar na kokawa da rashin hanyoyi da kuma ruwan sha akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi lahashin gumel. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa joe biden ya samu a zaben da aka yi a ƙasar a watan jiya a wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ki amincewa da wani yunkuri na soke nasarar biden da ya samu a jihar pennsylvania da ke gabashin ƙasar a wani takaitaccen hukunci ranar talata kotun koli ta yi watsi da bukatar da 'yan jam'iyyar republican na pennsylvania suka gabatar na neman soke zaben biden na ƙuri'u dubu tamanin da ɗaya a jihar wanda shine karo na farko da babbar kotun kasar ta yanke hukunci kan zaben hukuncin shine na baya-bayan nan da aka samu na kararraki masu yawa a duk faɗin ƙasar ga trump da yakin neman zabensa yayin da yake ƙoƙarin ci gaba da kasancewa kan mukaminsa na wasu shekaru hudu. fafatawar shari'a da ake a kotu na zuwa ne yayin da aka shirya ranar litinin za a kada ƙuri'un kwaleji waɗanda ke tantance wanda ya nasara a zaben shugaban ƙasar amurka kuma mai yiwuwa a tabbatarwa da biden ƙuri'un da ya samu ɗari uku da shida wanda ke zuwa daidai da ƙuri'un da trump ya samu a zaben shekarar dubu biyu da goma sha shida lokacin da ya ayyana cewa ya yi nasara da gagarumin rinjaye a kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. A ɗaya bangaren kuma ɗan zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya faɗi jiya laraba cewa lamarin harajinsa suna ƙarƙashin binciken gwamnatin tarayya. Lamarin da ya sake bankaɗo tambayoyi game da harkokinsa na kuɗi. Batun da bai yi tasiri ba a yakin neman zaben mahaifinsa. A cikin wata sanarwa da ofishin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden hunter ya ce ya sami labarin binciken ne a ranar talata sai dai bai yi bayani dalla-dalla game da lamarin ba na ɗauki wani al'amari da matuƙar muhimmanci amma ina da ƙwarin gwiwa cewa ƙwararren bincike da cikakken nazari na zahiri game da wannan al'amura za su nuna cewa na gudanar da al'amura na bisa doka da yadda ya kamata gami da amfanin ƙwararru masu ba da shawara akan haraji in ji shi a sanarwar. Hunter Biden ya daɗe yana takun saƙa da shugaban Donald Trump da magoya bayansa, waɗanda ke zarginsa da cin ribar alaƙar siyasa da yake da ita. Trump da magoya bayansa sun kuma gabatar da zarge-zarge marasa tushe na rashawa da ke da nasaba da aikin Hunter Biden a Ukraine. A lokacin mahaifinsa ya kasance mataimakin shugaban kasa kuma yana jagorantar mu'amalar gwamnatin Obama da ƙasar da ke gabashin turai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya faɗi jiya laraba cewa samar da agaji a yankin tigray na habasha shine abin da zai sa a gaba guterres ya ce ina sake jaddadawa samun damar ba da taimakon agaji ba tare da bata lokaci ba da kuma gaggauta dawo da bin doka a wani yanayi mai tsaro da kuma mutunta 'yancin ɗan adam tare da share fagen samun sulhu na gaskiya da kuma ɗorewa. Guterres ya faɗi hakan ne a wani taron tattaunawa tare da shugabar kungiyar tarayya Afirka Musa Faki Muhammad. Da yake amsa tambayoyin manema labarai, Guterres ya ce ya yi waɗannan kalamai ne ga Firaministan Habasha Abi Ahmed, kuma akwai cikakkiyar karɓuwa daga Firaministan na buƙatar fuskantar wannan alƙibla. ranar hudu ga watan nuwamba ne fada ya barke a yankin da ake rikici a arewacin tigray tsakanin kungiyar 'yan tawayen tplf da sojojin habasha dubban mutane ne ake jin an kashe a rikicin wanda ya raba mutane sama da miliyan ɗaya da mahallansu ciki har da 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyar da suka tsere zuwa makwabciyar ƙasar sudan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta ce sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauyi sheka zuwa ta farkin dimokuraɗiyya kuma tana bukatar goyon bayan ƙasashen duniya don shawo kan ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda a yayin da aka yi bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci ta duniya. A jiya Laraba tara ga watan Disamba, hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar wato Halsiya ta bayyana shirin ƙarfafa matakan faɗakar da jama'a game da illolin wannan mummunar ɗabi'a. kamar yadda daraktan watsa labarun hukumar attawu mutari ya bayyana a wata hirarsu da sulamun bar barma a birnin yamai Eh, an yi wani eh, kundi wanda za a aiki da nan gaba na waye ma 'yan lakwal da mushinan lakwal da duk wani partenar sosiyo kai a waye ka ai sensibilisation dan saboda mutane su kama su gane miya cin hanci da rashawa tunda yakin wannan ba na halsiya bane kadai dambu in yawa bai mai alhamdulillah halsiya tana da eh, mataimaka masu taimaka mata union european ta zo tana kama saboda ta lura aikin da muke da gaske ne shugabannin halsiya an yarda da su an sa aikin da suke da gaske ne kuma ana ganin sakamako ana ganin resulta ana ganin da abin da muke gai eh, kuma an ka lura akwai american proje shiga sun zo suna tare da mu akwai ndi suna tare da mu kai kai dai kungiyoyi daban-daban na waje masu kallon abu da idan rahama sun lura cewa alsiya aikin take da gaske ne saboda wannan sun zo suna tare mu suna kama mu bana alhamdulillah duk da akwai coronavirus an yi aiki da yawa kuma ana cikin yi mu ka'idar ta yi mu ta yi bincike mi rapor mu mai justice ta ci gaba da aiki kuma ka'ida ta ce dole justice ta ci gaba da aiki gaskiya ya rage amma wani cin hanci ke akwai wanda kowa yake tada mishi hankali wanda mutane ba su so kuma kun san inda yake wanda kamar sama yake wani wuri wanda ya sha mutane ka kuma aka duba kasa sai ka ga cin hanci wani na yau da gobe wani ba da sabili ne wani polisi ya tsada kai tambaye ka takardu ka bashi wani abu shi ma yana sha mutane kai shi ma nan wurin halsiya tana ta nazari bisa yanda za ta yi tare da kama da sa hannun kowa wanda ya kamata wanda suke cin wannan aikin a samu a ciwo eh, kan wannan matsala abin da ke so in ƙara jaddada nan wurin ne. Eh, kun ce eh, halsiya aikin da take yi a justice kamar mutane suna kuka ba a samun biyan bukata kan ku komi babu tsoro babu sha da baya kowa ya san president halisiya kowa ne yau usman ba mutum bane wani wanda ake kewaye kuma yan kewaye da shi duka rantsuwa su kai. yanzu kuma sai tarayyar najeriya inda al'ummomin karkara a jihar adamawa da ke arewa maso gabacin kasar ke kokawa game da matsalolin da suke fuskanta musamman na rashin hanyoyi da kuma ruwan sha Wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke kashe biliyoyin nerori domin samar da gadar sama a fadin jihar batun da ya jawo cece kuce. Al'ummomin yankin Cigari na cikin yankunan da ke kokawa kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola. yanzu haka dai kamar wasu yankunan karkara al'ummomin yankunan cigari beti da kuma kayukan da ke makwabtaka da su a karamar hukumar fufore ta jihar adamawa wanda akasarin su manoma ne na ko cikin mawuyacin hali sakamakon matsalar hanya da kuma rashin ingantaccen ruwan sha yayin ma wani ziyarar gani da ido da muka je sai da ko muka dandani wahalar da al'umman ke sha yanzu haka dai ina cikin wannan gari na ce gari kuma na kan hanyar nan na karlahi wannan ita ce tsohuwar garin ce gari kuma za mu ji irin matsalar suke fuskanta musamman mata wuraren ababen rayuwa. Da farko Honorable Ladi Marafa tsohon kansila kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman yankin na ce gari ya ce rashin kyawun hanya na fa damun su matuka. To assalamu alaikum malam kai sunanka? Ibrahim Abdulaziz. Malam Ibrahim Abdulaziz. Mm. To na gode da ziyarar da ka kawo mana a ci gari kuma muna kira da babban murya. Mm. Tunda ba wai sai mun faɗa maka tunda ka bi hanyar nan ba abin da za a taimaka. Mm. Hanya dai wanda shekaru da shekaru muna ma gwamnati kuka har yanzu dai muna so a share mana hawaye don hanyar nan ko da a ce hanyar shanu ne ya kamata ya fiye kyau hanya ne wanda ba zai wuce kamar minti 20 daga yola zuwa cigari ba amma yanzu daga marraban cigari zuwa zuwa cigari ma sai ka yi awa daya zuwa awa daya da rabi kamin ka iso cigari wannan ma kana son sauki akwai hanyar daji wanda bai kamata mu bi ba don wannan hanyar dajin binta ma hatsari ne kamar shekaru nawa aka dauka na ga kamar an son wani aiki amma hatsari kamar shekara nawa aka dauki wannan a lokaci ana wannan aiki na wannan hanya to wannan hanya dai mu yanzu ne ce maka ga wanda suke yi da ƙarya muka yi maka shi ma da ke lokaci malam musa abubakar wani direban mota ya nuna rashin jin sa. game da yadda ba a kulawa da yankunan karkara. To gaskiya muna da matsaloli kamar haka. Kamar na me? A farko dai muna da matsala akan hanya. Mm. Eh to akan hanya ni abin da yasa zan ba da magana akan hanya saboda ina direba kuma ina ɗauke. Gaskiyar lamari idan ya kasance aka ce damuna ya kama mm. wani gurin ma ba za ka samu daman shiga ka je gonan ka yan aiki ba da mota mashin din ma sai zan maka wahala. sannan idan aka ce kaka ya yi ɗauko amfanin wani lokaci sai mashin zai ta zaho kuma da wheelbarrow a rika ɗauko amfanin ana kawo cikin gari. a nasa kalaman muhammad tukur wani ɗan kasuwa shi ma ko ya nuna takaicinsa ne ma da cewa. babban matsalar mu dai ba mu da hanya don shi ne wannan babban matsalar mu sannan da mun samu hanya kaga sai mu sare kuma ga tsaro batun hanyar nan kan naga lokacin da kamar birji ne kan hanya wai ba kwa zaɓe ne to muna zaɓe kullum abin da shugabanni suke ta fada za a yi muku ku zaɓe mu za a yi muku sai mu zo mu yi zaɓen amma kun ba ma ba a yi muna bincike na nuna cewa gama hukumar fufore na da mafi girman fili da kuma yawan titunan karkara ko da yake duk kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta fufore abin ko ya citura to sai dai ku a wata zantawa da ne da shi kwanaki kwamishinan harkokin karkara a jihar adama honorable abdullahi prembe ya ce ba su mance da irin waɗannan tituna ba. To alhamdulillahi Abdulaziz mu tun da Allah ya kama wannan wuri kamar yadda kowa ya sani ne mafi yawan al'umma a karkara suke da zama ba ma jihar Adama ba kusan ko ina a karkara ake da zama. to in ba a manta ba kuma yadda kowa ya sani ne zaka samu saboda karkara ba a sa ido a kansu za ka ga mutane idan sun ɗauki aiki 'yan kwangila da ma wanda suke bangaren gwamnati ba za a sa ido ba har a zo ana ƙarerayin cewa an kammala aiki kuma ɗauki kuɗi a ba mutum to mun yi nasara wajen ganin cewa duk wanda da suke almundana ba mu bar su sun ci gaba da yadda abubuwan da suke yi da ba kuma wasu ma mun da su su je su ci gaba da ayyukansu. Honorable Abdullahi Adamu Firin Bikinan kwamishinan yankunan karkara na jihar Adamawa Ibrahim AbdulAziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda za mu ji karashin hirar da shugaban tsarin 'yan Nijar su ciyar da 'yan Nijar wato Tuwazen reshen jihar Agadar sulawali Arzika ya yi game da cika shekaru hudu da kirkiro wannan tsari. Bayan an ji muhimmancin tsarin na Tuwazen a shirinmu da ya gabata, a yau za a ji irin moriyar da yankin Agadas ya ci a ƙarƙashin wannan tsari. Akwai eka wajen dubu da ɗari biyu wanda aka yi aminaji aminaji ta dai aka yi tanadin su don bunkasa noman rani akwai eka dubu da ɗari hudu da biyar na rijiyoyi da aka yi domin a samu ruwa moto pump wannan na ban ruwa wajen da muka samu cikin shi a wajen uku wanda duka kuma wannan ga halin manoma suka taiwa ya wanda proje na suka wata mako gwamnati ta kawo wata sauran program kai hatta ONG ONG su ma sun kawo gudunmuwa a gane ko ka san ko wannan abun ba ka aiki bane ko mun samu eh, eh, eh, a wannan soyi tadi me ake ce mai soyi kamar wata wani gini ake domin a samu ruwa su cikin kasa kasa ta shawarwa kenan kaga za a zaki noma wajen 21 muka samu wanda aka yi sabi muka samu hudu wanda aka gyara sai kuma mun tauki shi ma da aka aka yi tare da shi domin a kwantar da ruwa a yi noma rani a gane ko in ka ɗauki wajen wajen wajen wajen abin abin da ake cewa masu california wannan ciyo wanda ake shin huda domin ban ruwa abin da aka samu wajen dubu dari muka samu shi duk abin da wanda kan nake kudin tama duk gano manoma suke wa eh, wanda suna suna ake da su an muka ɗauka wajen shan ruwa dubu biyu ka gani ko ka san ko shi kiwo ai babu ka yi ma an ta an kai ka wajen harkar eh, dabbobi shan ruwan dabbobi akwai ma abin nan eh, eh, magani na maganin kwari wanda muka samu wajen litar dubu bakwai talatin da hudu muka samu tan saba'in da uku na iri a gane ko muka samu tan dubu uku da ɗari uku da sha biyar na angare da cikin jihar na ta agarsa wannan muka samu muka samu kuma tan ɗari talatin da takwas na iri don maganin noma rani wani in karuti ne shu ne albasa ne duka masamu cikin shan cikin shekaru hudu da ke makaranta a gane ku don sai in dawo bisa ga wajen shan ruwan dabobi da na zance yanzu wajen hudu abin da dubu mu aka huda wajen miliyan guda da ɗari da ishirin da takwas da ɗari ba biyu wanda aka hudu na na na na na shanu in ka ɗauka wajen wajen awaki tumaki abin muka samu wajen miliyan uku da ɗari da talatin da sha takwas wanda aka yi mahudi in ka ɗauka wajen raƙuma dubu ɗari da sha uku da ɗari uku in ka ɗauka wajen kuma eh, abin eh, shuka abin nan ciyawa ta ta ta ta abincin dabbobi wajen eka ɗari shida da talatin aka yi noma a cibakar dabobi wasu karshe a gane ko akwai abin da ake cewa eh, eh, eh, wannan wata disa da sauransu su abin da muka samu dubu goma da ɗari uku tan dubu goma da ɗari uku to kaga dai a taikace ban ka ma gaba ɗaya ba da abubuwan da yawa ne ina ce gaya ma duka sai mu kai ɗauki lokacin da zana maka su amma duk rubuce suke kuma wannan wai ba ganau ne ba shi ta di sai da muka bi kowane service kowace proje kowace program su ba mu sakamakon aikin da suka yi To fa kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma ga sulamin Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun dage haika don ganin sun yi galaba a zaben kananan hukumomin kasar na ranar 13 ga watan nan na Disamba yayin da wasu daga cikin su ke jiran zuwa ranar 27 ga wata don fafatawa a zaben 'yan majalisar dokokin kasa. Ko da yake ba wannan bane karan farko da nakasassu ke shiga zaben kasar ta Nijar alamu na nunin yawan 'yan takarar da suka hada da maza da mata a wannan jikon ya zarce wanda aka saba gani a can baya abinda ake alakantawa da canjin tunanin da aka samu a kawunan jama'a shirin na ƙasa ba kasawa ba ya tuntuɓi muhammadu murtala muhamman daya daga cikin 'yan takarar majalisar da'irar maraɗi domin jin dalilansa na shiga wannan fafatawa sunana muhammadu murtala muhamman eh, ni mushen lakwal ne wanda yake aiki babban ma'aikata wadda take kula da ƙananan lokaloli na maradi sannan kuma ni mutum ne wanda nake ɗauke da na kasa da ta shahi eh, idanu kamar yana da rashin gani alhaji sule kasan tun da ake siyasa a cikin Nijar. in ka ɗauka mu mutane masu na ƙasa mun zamanto kamar 'yan rakiya ne a kullum mun zamanto mutane waɗanda kullum sai dai a da hoto a damuna wata abin abin zai kwasa wata abin a kan muna dai wanda zai zai za mu tsallasa wata ma a man cikin ma ban ma zuwan kwakwan to ma balle to. A dalilin haka ne cikin taimakon Allah da waye kai da kungiyoyinmu eh, na mutane masu na ƙasa wanda cikin shi federation nigerian da persona handicap take ciki suke ta muke ta waye mu mutane kai suke ta waye mu na kai na cewa ya kamata siyasa nan mu ɗauke ta kala biyu na farko a dama da mu da a koya maka kamun eh, da baka kihi kuma an koya maka kamun ba shakka sannan na biyu kuma ya zamanto a ba mu incin ko kuma mu san da muna da inci na zaben 'yan takara waɗanda muke so waɗanda muke gani in mun zaɓe su za su yi muna ayyukan da sun ka dace. Mm. To wannan shine ne dalilin da yasa mun ka so cikin siyasa mu ma gadan gadan hmm. domin kullum sai a ce tausayin mu ake gani alhali mu kuma yan adam ne kamar kowa kuma muna da inci kamar kowa sannan kuma mu ma muna iya kawo namu taimako namu kokari cikin sha'anin ciyar da ƙasa gaba. To don me yasa mu ba za a bar mu mu ma mu gwada ba. Shin kai din nan ɗan takara ne na nakasassu ko kuwa ɗan takara ne na baki ɗayan al'umma? eh to sai in ce ni dan takara ne na baki ɗaya al'umma amma dan takara ne na musamman na su mutane waɗanda suke masu na ƙasa to za ni kiyaye dukkan hakkin kama eh, waɗanda sun ka zaɓe ni ne tunda zaɓe ai ba mutane masu na kaɗai ne za su zaɓe na ba kenan za na aiki ne da sunan dukkan al'umman mutanen eh, eh, garin maradi hmm. insha Allah to ya kake ganin ka iya fafatawa da sauran mutane waɗanda su suna da cikakkiyar lafiya alhali ga kai kana da nakasa a to malam sule barma kai kuma shi kasa har ka kasance a kamar cikin majalisa ta da'ira ta da'ira makon sai da mafadi abu ne yawanci wanda kama 'yan takarar suna karkashin wani parti ne mm. to allah ya kaddara ni kuma yana karkashin eh, parti na cpr inganci wanda mamman kasu moktar yake jagoranci eh, lokacin zabuka na wance na 2006 ya ce in Allah ya yarda yana son mu takara kuma shine bana dai Allah ya isa ya tabbatar da shi muka takara. Mm. su waɗanda za mu tai tare dama tare muke nan ga aiki da su tare muke kamfe tare muke dukkan abubuwa sun san da na zo ne da sunan mutane masu mutane eh, talakawa kuma mahim abin ga na musamman kuma shine zan cewa mutane masu nakasa ya zamanto kuma duk abin da za mu hidi wanda zai zamanto na kiyaye da kare hakkokin talakawa masu nakasa kuma insha Allah zai samu shiga kana ganin um, za ka samu yarda daga wajen talakawa ana ganin kamar kudade kan yi tasiri sosai a lokacin zaɓe kasan eh, abin da zan taimaka malam sule duk waɗanda muke aiki tare da su tunda shi ma kan kan shi irin kokarin da ya san nake bada da himma da kuzari na ganin yadda za mu yi mu taimaka ma kanmu da kanmu kamar mutane masu na ƙasa mu kwaso hakokinmu sannan kuma mu gyara ma mu rayuwa ta mutane masu nakasa shi yasa ne eh, ya ba da sunana ya zaɓe ne ce azuta karata a wannan eh, mai ake ta matsayi na kandida na zil maradi ina da goyon baya na abin da ya shahi talakawa na san da an ce musu wane ne ke takara suna bayana insha Allah. To sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin bakonmu muhammadu murtala muhamman da duka abokan aiki na sashen hausa ni sulemu muni barma ke ce da ku muni lafiya to a gaida sulemu muni yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun ghana jaridar da chronicle da soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanan labaranta wannan labarin ne wata mace mai juna biyu ta kadawa kufa addu zaben ta kan ta shiga ɗakin haihuwa jaridar ta ce an samu rudani da tashin hankali a kofija yankin suhum inda wata mace mai shekaru 40 mai juna biyu madam elizabeth ochire dake na nakuda ta yanke shawarar lallai sai ta jefawa shugaba a kufa ado. duk ƙuri'anta kan ta tafi asibiti. Masu dai kada zaɓe a cibiyar zaɓe na Kofija Presby School waɗanda ke cikin layi suna jira jefa ƙuri'an nasu sun yi mamaki yayin da motar taksi ya kawo wannan mace da ke cikin nakuda ta shiga layi ta jefa ƙuri'arta wa shugaba a kufu ado ita kuwa jaridar daily graphic ce ita ce babban jaridar kasar ghana Kanun labaran nata sun jeri ne kamar haka hukumar zaɓe za ta bayyana sakamakon zaɓen da karfe biyar na yamma sai kuma ndc ta nace cewar ta lashe kujeru 141 sa'an nan kuma jam'iyyar np pdp ita kuma tana faɗan cewa ta lashe kujeru 135 daga kujeru 267 nan shela battles ta lashe kujerar ablekumanov ndc pukwasowa ita kuma har yau ta lashe kujerar da take wakilta a majalisa na agona is nan osla uso ita ma ta lashe kujerar ta ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito ƙasar kasar ghana ta sake kafa wani tarihin zabe jaridar ta ce yayin da yanayin siyasa na ƙasar nan ya yi zafi kamar rana yawancin mutane da suka hada da ƙasashen waje na tunanin ƙasar ghana na shirin shiga zaɓe mafi muni a ran bakwai ga watan disamba don haka aka rinka shirya tarurruka daban-daban domin waye kan jama'a da miƙa sakonni na zama lafiya da walwala wadda ya yi aiki yadda ake bukata zaɓen da an kai a ranar litinin an sifata shi a matsayin zaɓe mafi kwanciyar hankali a baya-bayan nan kuma 'yan sa ido na ƙasashen waje sun gaskata hakan ɗin. Al'umman garin Bulengi da ke cikin mazaɓar Buli a mazaɓar wata yamma ba su shiga zaɓen shugaban ƙasa da na mambobin majalisa da aka gudanar ba saboda gazawar gwamnati wurin sanya wa unguwar wutar lantarki daga ƙasar. Unguwar ta ajiye kwalaye a bakin ƙofar shiga cikin cikin garin da aka rubuta Allah ya sauke ku lafiya bolingin babu fitila babu zaben shekara ta 2020 da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaishe ka ridwan za mu kammala ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka babu wanda ya mamaki bayan da sha'awar da gwamnatin cuba ta nuna wajen tattaunawa da matasa masu zanga-zangar lumana ta zama na ɗan takaitaccen lokaci ƙasa da sa'o'i 24 bayan da ganawar da aka yi tsakanin wakilan masu zanga-zangar da mataimakin ministan al'adu fernando rogers sai kawai gwamnatin ta yi watsi da damar da ta samu ta mutunta 'yancin mutanen cuba rogers ya soki masu zanga-zangar ya kuma yi watsi da damuwar da suka nuna kan yadda ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma yadda 'yan sanda ke addabar ma'abuta fasaha masu ra'ayin kansu da dama daga cikin masu zanga-zangar 'yan kungiyar san asidro ne wacce mahaɗa ce ta marubuta masu zane-zane mawaka da kuma sauran 'yan ƙasar waɗanda suka harzuka da irin matsin lambar da gwamnatin ƙasar ke daɗa yi ciki har da dokar da ta wajabta ma duk wani ma'abucin fasaha yin rajista da gwamnati kwanan nan masu zanga-zangar suka nuna rashin amincewarsu da zartas da hukuncin da aka yi ma wasu fitattun mambobin kungiyar ba tare da bin ka'ida ba ciki har da mawaƙin nan denis solis gonzales saboda kawai ya bayyana ra'ayinsa gwamnatin ta sha sa solis gaba saboda kawai yana amfani da 'yancinsa na bayyana ra'ayi ta wajen yin Allah wadai da irin tauye haƙƙin ɗan adam da ake yi a Cuba suka kuma kama shi ranar tara ga watan Nuwamba. Gwamnatin Cuba ta hana Solis magana da kowa na tsawon kwanaki uku kafin ta jefa shi kurkukun tsawon watanni takwas saboda ƙagaggiyar tuhumar nan da suka kira rena hukuma. Hukumomin Cuba sun kama ɗimbin 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam masu neman bayanai game da shi ko kuma kiraye-kirayen a sake shi duk da tsatsauran mataki da gwamnati ta ɗauka an ci gaba da zanga-zanga game da halin da yake ciki da kuma rashin 'yancin faɗin albarkacin baki haka kuma 'yan sanda sun ci gaba da kai samame da kuma kami jama'a a matakin ƙasa da ƙasa sun bayyana rashin amincewarsu da wannan daniyar ciki har da ƙungiyar amnesty international ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗauka ƙwaron matsayi A wani rubutaccen bayani, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na mai Allah wade da yadda gwamnatin Cuba ke kuntata ma 'yan raji waɗanda ke zanga-zangar lumana ta nuna rashin amincewa da jefa mai kare 'yancin ɗan adam Dennis Solis Gonzales kurkuku. Muna kira ga gwamnatin Cuba da ta yi watsi da wannan hukuncin da aka yi cikin rashin adalci da kuma sake shi ba tare da wani sharaɗi ba. gwamnatin amurka na tare da mutanen cuba kuma za mu ci gaba da yin tur da irin wannan mummunar kuntatawar da ake ma mutanen cuba waɗanda ke amfani da 'yancinsu a cewar sakatare pompeo ya ƙara da cewa muna kira ga aminanmu mabiya tafarkin dimokuraɗiyya a faɗin duniya da cewa su tashi su yi ca su kuma mai da batun mutunta 'yancin ɗan adam sharaɗin yin hulɗa da gwamnatin castro An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.